ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون wannan abin da aka ambata na labarin annabi zakariya da na maryam alaihi salam yana daga cikin labarurrukan gaibu da muke maka wahayinsu, ya kai wannan manzo, ba ka tare da waɗannan malaman da salihan bayi lokacin da suka yi jayayya a kan wanda ya fi cancanta ya ɗauki tarbiyyantar da na Maryam, har sai da suka yi ƙura'a, suka jefa alƙalummansu sai alƙalamin Zakariya ya samu nasara.